بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا للخمر سكاه الله من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن وفيه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما أرضتان فجدال ومآذير وأما الثالثة فإن ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحكرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر سنيء القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يعود يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوه فيها وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجوز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموثق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله A marar mala'ikata an yukhrijukum fayarifunahum bi alamati athari sujud wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula min ibni adama athara sujud fayukhrijunahum qadim tuhishu fayusabbu 'alayhim bimma'in yuqalu lahu ma'ul haya fayambutuna nabatal habbati fi hamilis sayl wa fi sahihi muslim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 talatin ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama hudu wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan uku miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an ad shafi na al-imam abubakar ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 27 a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci wannan shine na 203 idan ba a manta ba ibn ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana jero mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka tattari tsoratarwa da bayanin irin narko na ubangiji ga waɗanda suka saba masa a nan duniya ga waɗanda suka bar umarninsa suka bar yi masa da'a suka bar yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a suka cika rayuwarsu da saban Allah domin ya nuna mana cewa bai dace ba ko kaɗan ga mutum ya ainihin dogara da kasancewar ubangiji mai rahama ne mai gafara ne mai jin kai ne mai yafiya ne ya dogara da wannan kawai wajen saban Allah ya ƙi tuba ya ƙi komawa ga Allah ya manta da cewa Ubangiji ta'ala mai tsananin ƙuba ne mai tsananin kamu ne ubangiji ta'ala wanda ya tanadi wutar jahannama ce ga waɗanda suka aikata sabo a nan duniya daga cikin irin hadisan da yake kawowa ya ka hadisin musnad musnad imam ahmad ya ce wa fil musnadi aidan min hadisi abi musa قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر قيل wama na الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن يؤذي أهل النار ريح yace ya zo a cikin musnad littafin musnad na imamu ahmad rahimahullahu ta'ala a hadisin abu musa shine abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man mata mudminan lil khamri wanda ya mutu yana mai shan giya saqahu Allah min nahril ghuta Allah zai shayar da shi daga ƙoramar al-ghuta qila sai aka ce wa ma nahrul ghuta menene kuma ƙoramar ghuta Ƙala sai manzaro ce naharun ya jiri min mumi sati wani ƙorama ce da take gudana take bubbugowa daga farjin matan da suke karuwai mata masu zaman kansu yu'zi ahlan nari fi furujihinna warin abin da yake fitowa daga gabansu yana cutar da yan wuta wannan hadisi kamar da kuka gani hadisin Abu Musa al-Ash'ari Imam Ahmad ya rawaito shi haka nan Ibn Hibban ya fitar da shi haka nan al-Imam al-Hakim Abu Abdullah shi ma ya fitar da shi wato hakim ya inganta isnadinsa ce haza hadithun sahihul isnad ce wani hadisi ne mai inganci isnadinsa mai inganci amma bukhari da muslim ba su roito shi ba sannan ibn hibban shi ma ya inganta shi tunda ya fitar da shi a cikin littafinsa wanda ya yi masa sharaɗin ba zai fitar da wani hadisi a cikinsa ba sai hadisin da ya inganta amma duk da haka wannan hadisi ya zo ta hanyar fudail ibn maisara shi kuma daga abi haris daga abi burda daga abi musa al-ash'ari fudail ibn maisara an abi haris an abi burda an abi musa al-ash'ari wannan shine isnadin wannan hadisin abu haris sunansa abdullahi ibn al-hasan al-azdi akwai wata ruwaya daga yahya ibn ma'in wanda ya ce sika ne wato amintacce ne akwai akwai maganar abu zura wanda shi ma ya karfafi ya karfafi wato shi abu haris amma da yawa daga cikin malaman hadisi suna cewa ba sika ba ne wato ba wanda ake karbar hadisinsa ba ne kai tsaye kamar akwai ruwaya ta ibn ma'in wanda imamun nasa'i ya haikaito ta cewa ya raunana shi hakanan akwai maganar imamu ahmad da aka tambaye shi game da hadisin wannan mutum abu haris sai yake cewa hadisu munkar hadisu munkar wato hadisinsa mai rauni ne kwarai da gaske hakanan abu dawud shi ma ya ce laisa bi ko laisa hadisu bi shay' hadisinsa ba a bakin komai yake ba ah, yahya ibn sa'id al-qattan yana daga cikin waɗanda suke raunana shi abu haris wanda ya rawaito wannan hadisi har ma aka tambayi imamu ahmad game da wannan ya ce abinda ya yi wato abinda yahya ibn sa'id yake yi na raunana wannan rawun daidai yake yi wato abinda ya faɗa a kansa daidai ya faɗa cewa mai rauni ne illarsa ta biyu fudail ibn maisara fudail ibn maisara duk da kasancewarsa karɓaɓɓe ne to amma akwai ruwayar a ruwayoyin da ya yi daga shi wannan abu haris abubuwan da ya ruwaita daga wajensa hadisan da ya ji daga wajensu sun ɓace daga baya neme su ya rasa ya ce sai ya ce fa'akhastuhu min insanin sai na je na jiyo su ko na sake karɓo su daga wani mutum da haka kaga waye mutumin da ya karɓo hadisan daga wajensa bai yi bayanin kowane ne ba a ka'idar ilimin hadisi idan har ba a san kowane ne aka karɓi hadisi a gurinsa ba to hadisin baya kai labari Da haka shi shi wannan abu haris kamar yadda ibnu adi a jike faɗa a cikin littafin alkamil yana cewa galibu a hadisu hula yuta ba alaiha da yawa daga cikin hadisinsa baya samun masu goya masa baya shi yasa wannan hadisi mai rauni ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma ya na shi a cikin silsilatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa fihi aidan hakanan a cikin musnad Imam Ahmad anhu daga dai shi Abu Musa Al-Ash'ari qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tu'radu an-nasu tu'radu an-nasu yawm al-qiyamah tu'radu an-nasu yawm al-qiyamati thalath aradat fa amma aradatan fajidalun wa ma'adhir wa amma fa inda dhalika تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله هكذا يازو تشكل في مسند إمام أحمد دق أبو موسى الأشعري yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tu'radu nasu salasa uh, yawm al-qiyamati salasa aradat za a bujuro da mutane gaba ga ubangiji ranar gobe kiyama sau uku to za a kawo su a kotun ubangiji sau uku fa amma aradatani bujurowa ta ɗaya da ta biyu fajidalun wa ma'azir jayayya ce da ba da hanzari wato bujurowa ta farko za ta kasance mutane za su yi jayayya wajen kare kansu da ƙoƙarin binciko wa kansu uzuri akan abin da suka aikata kowa yana cewa ga dalili ga dalili don ya kare kansa wato bujurowa ta farko da ta biyu mutane za su yi ƙoƙarin kare kansu ne su yi ƙoƙarin nema wa kansu hanzari da hujja domin su kuɓuta wa amma thalitha bujurowa ta uku kuma fa inda zalika tatiru suhuf fil aidi a daidai wannan lokaci takaddun ayyuka za su fada cikin hannuwa fa akhidhu bi yaminihi daga wanda zai karbi takardarsa ta ta aiki a hannunsa na dama wanda shine wanda ya tsira fa akhidh wa akhidhu bi shimalihi sai wanda zai karba da hannunsa na hagu Allah ya kiyashe mu wannan hadisi kamar yadda yace Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad hakanan Ibn Majah ya rawaito shi a cikin littafin sa As-Sunan ta hanyar وكي عن علي بن علي بن رفاعة الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى الأشعري وانا شيني إسناد سا هكذا إمام الترمذي يا فتدشي دقدي شي علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي هريرة ميمكن عن أبي موسى ترمذي ده يفتد وانا رواية ta hanyar abu, abu huraira sai yake cewa wala ya sihu hadal hadith ya ce wannan hadisi bai inganta ba min qibali an alhassan lam yasma min abi huraira saboda alhassan alhassan albasri bai ji wani hadisi ba bai ji komai daga abu huraira ba wato tsakaninsu akwai wasuɗa akwai inkitsa'i kina a cikin sanadin akwai wani mutum da ba a faɗi kowane ne ba tsakanin alhassan da abu huraira wato arwayar isnadin abu huraira kenan sannan ya ce ah, wa qad rawahu ba'dhum an ali ibn ali yani ar-rifai an al an abi musa an annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara zuwa ga wannan hanyar da imamu ahmad ya fitar da hadisin daga gare ta ita ce hanyar abu musa al'ash'ari ya ce an fitar da shi ta hanyar shi ali ibn ali al shi kuma daga alhassan shi kuma daga abu musal ash'ari dara kutni a cikin littafinsa al'ilal ya yi ishara da zuwa ga cewa an roito wani hadisi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma wasu daga cikin malamai sun roito wannan hadisin ta wannan isnadin Mawkufi wato Mawkufi ala abi ashari akan abu Musal ashari ala ayi halin wannan ittirabi da aka samu wato kwangwabakon baya a ce daga abu musa al'ashari a ce daga abu huraira ya samo asali ne daga shi wanda ya ruwaito hadisin shi ne ali ibn ali al-rifa'i ali ibn ali ibn rifa'a al-rifa'i wanda yana da rauni a haddasa fi hifzihi lin wanda wannan ya sa ya rika ittirabi wajen ruwaitar hadisin wani lokaci ya sa shi fi musnad abi musa al-ash'ari wani lokaci ya jefa cikin musnad Eh, abu huraira wani lokaci kuma ya sanya shi marfu'i wani lokaci kuma ya sanya shi mauqufi don haka hadisin hadisi ne mai rauni hadisi ne wanda shi ma bai tabbata ba ta fuskar isnadi yasa Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo shi a cikin littafin sa Da'iful Jami' as-Saghir Da'iful Jami' as kuma kamar da kuka gani tirmizi. ya ruwa ya sa ta hanyar Abu Musa eh, ta hanyar Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sannan dara kutni shi ma ya raunana ruwayar marfu'a ya raunana ruwayar mawacce wal mawquf huwa sahih hadisin bai tabbata ba hadisi na gaba wa fil musnadi shi ma a cikin musnad na imamu ahmad min hadisi ibn mas'ud amma wannan karan daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wa muhaqqaratiz dhunub ina jan kunnanku a hirɗinku ku guji laifuffukan da ake renawa fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul domin irin waɗannan laifuffukan da ake renawa suna tattaruwa ga mutum hatta yuhliknahu har su halaka shi wa daraba lahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan annabi ya buga misali ga waɗannan laifuffuka ko ga irin waɗannan laifuffuka da ake renawa kamar qaumin yace ya ce kamar wasu mutane ne nazalu arda falatin da suka sauka suka yi sansani a wani daji fa hadara sani'ul qaumi sai lokacin yin abinci lokacin yin abinci yayi za a dafa abinci sawaka ana buƙatar wutar da za a rura domin dafa abinci da ita faj'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil sai wannan ya tafi ya zo da wani kire wal ya yaji'u bil wani ma yazo da kire hatta jama'u sawadan har suka tara tarin ita kirare suka tara kirare suka hura wuta wa amdaju ma qadhafu fiha suka dafa abinda suka jefa cikinta wato naman da suka jefa a ciki suka sa a ciki da hu wato anan yana nuna yadda kowa ya zo zai da dan kire wanda shi kadai wannan ba zai iya dafa abin ba wancan ya zo wancan ya zo wancan ya kawo wancan ya kawo da an haɗa to za su iya rura wutar da za ta dafa musu wannan naman da suke ɓata su ci to haka ƙananan laifuffuka suke suna taruwa kaɗan kadan kadan kadan har su halaka mutum haka annabi ya ce iyyakum muhaqqaratuz zunub a hirdinku ina muku jan ina jan kunnanku game da zunuban banda kuke renawa kuna ganin su kanana ne amma da karshe za su kai mutum su baro wani hadisi kamar yadda ya faɗa imamu ahmad ya fitar da shi hakanan abu dawudu tayalisi shi ma ya ruwaito shi a cikin littafinsa al-musnad imamu tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da sauransu ta hanyar imran al-qattan shi kuma daga qatada shi kuma daga wani da ake kiransa Abdu Rabbe shi kuma daga abi iyad shi kuma daga ibnu mas'ud wannan shine sanadin hadisin a cikin littafin musnad na imam ahmad da kuma al-mu'jam al-kabir na tabarani da kuma al-musnad na at-tayalisi wannan isnadin shi karan kansa yana da rauni domin imran al-qattan tafarrada bihi an qatada ya takaita shi kadai ya ruwaito wannan hadisin da katada kuma ruwayoyinsa kamar yadda ake cewa ruwayatu fiha gara'ib akwai gara'ib a cikin ruwayoyinsa sannan malamin katada abdurabbi malamin katada a cikin sanadin majhul ne ba a san kowane ne ba yana da wata hanya a cikin almusnad na humaidi yana da wata hanya da ya zo hanyar sufyan ibn uyaina da muhammad ibn dinar daga ibrahim ibn muhajir alhajari ibrahim alhajari shi ma yana da rauni amma hadisin yana da shahid yana da wato hadisan da suka hadisin da ya goya masa baya wanda zai ɗaukaka martaba shi wannan wannan isnadin koda yana da magana a kansa duk da cewa isnadi guda biyu ne ko su kadai sun isa zama hadisi Hassan li ghairihi to banda wannan akwai ma shahid wanda sahihi ne shine uh, hadisin sahal ibn sa'ad wanda shi ma yana cikin musnad na imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta andaju hatta andaju khubzatahum wa inna muhaqqaratiz dhunubi mata yu'khadhu biha mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu wannan isnadi ne sahihi ala sharti ash hadisin sahal za ku ga kusan daidai da abin da zo a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud annabi ya ce iyyakum wa muhaqqaratun dhunub ina ja muku kunni ina tsoratar da ku ina gargadin ku game da laifuffukan da ake rena su ce ka qaumin nazalu fi fi batni ya ce. kamar wasu mutane da suka sauka a wani kwari faja'a zabi'udin wanda zo da kire ya yazo da kire hatta an andaju khubzatahum har suka dafa gurasar su wa inna zunub. Ya yace lalle laifukan da ake renawa mata yu'khadhu biha ha tuhliku duk sanda tuhliku duk sanda aka kama mai laifuffukan nan kanana da su to za su halaka shi haka wannan hadisin ya tabbatar da hadisin abdullahi dan mas'ud su haka wannan hadisi tabbatacce ne a cikin hadisin za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana jan kunnen al'umma da cewa su guji laifuffukan da ake rera kada ka rera laifi ka rika ganin ɗan kankani ne ɗan ƙarami ne ka tuna wannan ƙaramin yana haɗuwa yana haɗuwa to wata rana zai zama atan laifi zai zama babban laifi da zai halakar da mutum shi yasa ba a raina saga'ir mutum ko da ya fahimci cewa sagira ce laifin da yake yi to ya kokari ya ga ya bari domin yau da gobe wannan sagira din taruwa suke taruwa take za ta dunkule ta zama kabira ko kuma ta sa zuciyarsa ta bushe ta kekashe tun baya sagiran ma har ya tun baya kabiran ma har ya dawo yana yin ta domin yana ƙara laifi wannan laifin kuma na ƙara haɓaka a cikin zuciyarsa yana kuma saba masa da yin laifi wata rana sai ya tsunduma cikin laifukan da suke manya Allah tsare mu sannan ya ce wa fi sahihi min hadisi abi huraira hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu yana cikin muslim hadisin ya tabbata cikin bukhari da muslim min hadithi abi hurairata qala Ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace yudrabu al-jisru ala jahannama za a dora gada akan jahannama fa akunu awwala man yujizu sai in zamani ne farkon wanda zai ƙetare. wa da'awar rusuli yauma izin. Allahuma sallim sallim addu'ar manzanni a wannan ranar ita ce ya Allah ubangiji ka kubutar ya Allah ka kubutar wa hafataihi kalalibu mithlu shauki sa'dan a gefe da gefen siradin akwai kugiyoyi masu kama da shauki sa'dan wato kayar as-sa'dan wasu daga cikin malamai musamman ma malaman suru sukan fassara da shauku sa'dan da dakwara kayar dakwara wacce eh, raƙuma suke ci amma alal haƙiƙa ba wannan ba ne shakku sa'adan ah, ɗakwara itaciya ce amma ita eh, abin nan eh, shi shakku sa'adan naftun ne tsiro ne da yake fitowa a ƙasa yake zuba a ƙasa sannan yana yin ƙaya wato ƙayarsa tana kama da ta tsidahu amma yana da girma ya fi tsidahu girma yana yin kaya zaƙo abin nan tsidau nake so in ce ba tsidahu ba tsidau ya fi tsidau abin nan girma kayarsa tana zaƙo-zaƙo haka kuma eh, ba da yi ba ne da yi ita ce ai da yi ba itaciya ba ce eh? eh amma kuma haka yake da idan sa abin nan eh, eh wannan kwanciya yake yi a ƙasa eh to dai amma na shakkar dai hmm. eh? to ku dai kwatanta shi ma ma'aiki sallar salam kwatance yayi <laughs> eh. wa yi kalalibu mislu shauki sa'dan a gefansa akwai kugiyoyi mai kama wato a kamanninta a kamanninta tana kama da wannan kayar wannan tsira. a shauku sa'dan ya ce a watar wayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa sai dai wannan abin nan shi wannan kalalib din fi girma wato girmansa ba za a kwatanta da girman kayar ba wanda ya kwatanta ne da yadda yake ta kowane bangare wato ƙugiyar tana ta kowane bangare kuma tana saurin wato fusgo waɗanda za su bi ta takhtafun nas nasa bi a'malihim takhtafu wa takhtifu an-nas bi a'malihim tana waqto tana zargo mutane ta cafko mutane a dalilin ayyukansu faminhumul bi daga cikinsu akwai wanda za a halakar a dalilin aikinsa wa minhumul mukhardalu thumma yanju daga cikinsu akwai wanda za a yi masa kaca-kaca sannan ya tsira hatta idza faraga Allah min alqada'i bayna al-ibad har lokacin da Allah zai gama hukuma hukunci tsakanin bayi wa arada an yukhrija minan nasi man arada an yarhama yaso ya fitar wanda ya ji ya ji kansa daga cikin mutane ya fitar da shi daga wuta min makkana yashhadu an la ilaha illallah daga waɗanda suke shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah amaral mala'ikata an yukhrijuhum sai ya umarci mala'iku su fito da waɗannan mutanen fa ya'rifunahum bi alamati athari sujud sai su gane su da alamomin alamomin da alamomin guraben sujjada wa harrama Allah nari an ta'kula min ibni adam athara sujud annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haramta wa wuta ta ci alamar ko gurbin sujjada a jikin mutum fa hum, sai su fito da shu wa qadim tahashu alhalin sun kone kurmus fa yusabbu alaihim min ma'il hayat fi ma'in yuqalu lahu ma'ul sai a kwarara musu ruwa wani ruwa da ake kiran shi ruwan rayuwa fayabbituna nabatal hibbati fi hamil sayli sai su tsuro kamar yadda wato ciyawa take tsurowa a cikin eh, tarkacen da ruwa ya koro wato a cikin tabo ko a cikin tarkacen da ruwa ya koro to ciyawar da ta samu a gurin za ta tsoro nan da nan ta yi girma to haka nan su ma za su tsoro su yi kyau Wani hadisi yana cikin haini kamar yadda ya ce bukhari da muslim suka ruwaito shi ya zo a hadisin abu huraira ya zo a hadisin abu sa'idul khudri ya zo a hadisai da yawa wanda ya kunshi abin nan da shi wani hadisi ya kunsa da yake magana akan abin da Allah ta'ala zai yi bayan Allah ta'ala ya bayyana domin hadisin nan ya ciro mana wani bangare na shi. farkonsa yana nuna cewa ubangiji ta'ala zai bayyana wato annabi ya fara da cewa za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin rana ko kuke ganin wata lailatul badri ba tare da kuna turmutsitsiniya ba ko wasunku suna ture wasu wajen wajen ganin wata a daren sha hudu ko kuma rana tsakiyar rana ci haka za ku ga ubangijinku ubangiji zai bayyana a surar da ba tashi da farko ubangiji ta'ala zai ce kowa kowace al'umma kowa ya bi abin da yake bautawa masu bautawa rana su bi rana masu bautawa wata su bi wata don abin da mutum yake bautawa a ranar shi zai bi saboda haka sai ya zama dukkan wasu waɗanda suke bautar wani Allah sun bi abin da suke bautawa wani ya bi wata wani ya bi rana wani ya bi aljanu wani ya bi waliyai wani ya bi shehinai wani ya bi kowa ne zai bi abin da ya bauta ba Allah ba wani ya bi duwar watsu wani ya bi kututtire wani ya bi dabino wani ya bi don abin da mutum yake bauta wani ya bi sa wani ya bi bera to fayabqa fatabqa hadhihi al-umma barruha wa fajiruha wa fiha munafiquha sai al'ummar annabi ta ta saura da ciki akwai munafikai su ma su saura can sai ubangiji ta'ala ya bayyana a wata sura da ba ita ce surar da mummune suka san shi a cikinta ba sai ya ce da su ni ne ku sai su ce a ba kai ba ne don ba haka ubangijinmu ya siffanta kansa da shi ba sauraka sai ya zo a surar da suka san shi da ita ce ana rabbukum ni ne ku. a lokacin sai su faɗi su yi masa sujjada munafukai in sun zo faɗuwa sai bayan su ya kage sai su kasa sujjada to daga wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayudrabu aljisru ala jahannam to sai a sanya gada a tsakanin jahannama wato tsakanin aljanna da wuta akan jahannama wanda sai an bi ta kai aje aljanna bai da jannati wannan wannan shine siradi shine siradi bayan an gama hukunci sai kuma siradi siradi kansa za a bi a wuce kowa Allah ta'ala ya bashi haske gwargwadon aikinsa wani haskensa cikakke gaba da baya da hagu da dama wani bai kai haka ba wani ma haskensa da za a bashi a jikin wato a jikin babban dan yatsan kafarsa ala ibhamai qadamaihi iyanan kamar tocilan iya nan wani lokaci ya kama wani lokaci ya kashe in hasken ya kama domin za a ce su je su shige to tafin su je su hau siraɗi kuma duhu ne sai sun fara ratsa ta cikin duhu wanda ne Allah ta'ala ki ce yawma yas'anuruhum baina aydihim wa biaymanihim gaban su da bayan su duk mu'mine suna ga suna ga hasken a lokacin munafukai za su rika zaruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahma wa a lokacin mu'minai za su rika cewa munafikai ku tsaya ku tsaya dan Allah mu shiga cikin hasken ku muma to mu dosani wani abu na hasken ku domin su ba za a ba wani haske ba ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور wanda Allah bai sa masa haske nan na imani ba na musulunci na sunna to in yaje can baya da wani haske daman hasken anan ake ake samun shi domin abinda annabi ya zo da shi na shiriya haske ne raja'akum min Allahi nurun wa kitabun bin ya ayyuhan nasu qad anzalna ilaykum burhanan min rabbikum qad anzalna ilaykum burhanan min rabbikum nuran wa anzalna ilaykum nuran mubina ubangiji ya saukar ma mutane haske mabayyani abinda annabi ya zo da shi haske ne wa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha to ubinda Allah ta'ala ya sa wa mutum na imani anan da musulunci shine hasken sa da zai tashi da shira na gobe kiyama shi zai haskaka masa lokacin da za a tafi hawan siradi to daga cikin wannan duhu daga cikin wannan duhu sai kuma a je a hau gadar gadar siradi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akunu awwala man yujizu ruwayar cikin sahihan ana wa ummati sai zama ni da al'umma ta mu ne farko wanda za mu ketare wato sauran annabawa za su biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu al-awwaluna al-akhiruna nahnu al-akhiruna al-awwalun as-sabiqun mu ne al-awwal mu ne al-akhirun as-sabiqun mu ne na karshe amma mu ne zamu zama na gaba tare da cewa ga ahlul kitabi sun riga bayi wannan gabaci wannan al'umma amma wannan al'umma ita za ta fara shigewa gaba don haka yan aljanna su za su fara shiga aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa za su fara hawa wannan to wajen hawa wannan sai ya zama na mutane suna tafiya ala qadari a'malihim gurgurdan aikin aikinsu. akwai wanda zai zai zai tsallake man fa minhum man yamurru kalamhil basar kamar kiftawa kiftawar ido wa minhum man murru kalam hilbark. wani kuma kalbark kamar wato walqiya wani kuma karrih kamar iska wani kattair zai wuce kamar tsuntsu wani kuma Karakibil jawad alfarasil jawad ingarman doki zai wuce kamar mai gudu akan ingarman doki wani kuma zai tafi yamshi ya adu adwan yana sassarfa wa minhum man yamshi mashiyan wa minhum man yazhafu zahfan wani tafiya yana yana sassarfa wani yana tafiya normal tafiya wani kuma yana jan ciki wa minhum man yukhtafu katfan. wani kuma waɗannan ƙugiyoyi su jawo shi saboda haka fada a cikin wuta shine annabi ya ce faminhumul mubaqu bi amali yawa yace wa da'awar rusul mai izin allahumma sallim sallim addu'ar manzanni don babu mai magana a lokacin sai manzanni babu mai iya cewa komai a wannan mawqifin manzanni su kadai ne suke magana su ma kuma abinda suke faɗa shine allahumma sallim sallim addu'a suke yi Allah ka kubutar ka kubutar wato ka kubutar da muminai ka kubutar da muminai wa hafataihi kalalibu mislu shauki sa'dan a gefe da gefen wannan wannan siradi akwai kugiyoyi za su rika zargo mutane kamar kayar sa'dan wata ruwa kun san kayar sa'dan a ra'aitum shaukar sa'dan إلا أن إلا أنها أي الكلاليب أعظم من شوك السعدة sai dai su waɗannan ƙugiyoyi da ba za ka kwatanta su a girma ma da shauki sa'adar ba amma da yadda ko ga sifar shauku sa'adar haka yake ce takhtafu nasa bi a'malihim suna zazzargo mutane suna fitjiko su gwargwadon ayyukansu faminhumul mubaqu bi amalihi ko da zai halaka saboda aikinsa ba ya da kyau ai bi sababi amali sai ya fada cikin wutar wa minhumul mukhardal thumma yanju daga ciki akwai wanda za a yi wato wannan kugiyoyin za su yi kace-kace da shi su kakkarce shi amma daga ƙarshe sai ya kubuta waka wannan shine tafsirin faɗar Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya wannan shine fassarar fadar Allah da yace in minkum ma wariduha babu wani cikin ku face ya bi ta kan wuta babu wani wanda ba zai bi ta kan wuta ba Allah ta'ala yace thumma nunajji allazina taqaw sannan mu tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya mubar adh-dhalimai a gurfane a cikin wuta saboda haka a daidai wannan lokacin wanda duk ya haɗe ya haye siradi to wanda ya gama tsira kuma ta kowane yanayi zai haye sawa'un zai haye kalam hilbasar Allah ya sa muna ciki ba za mu fitar da rai ba kalam hilbasar ko kuma kalbarqi kamar walƙiya ne zai haye ko kuma karrih kamar gudun iska ko kuma ka tsairi kamar gudun tsuntsu ko wanda zai haye ka karakibil jawaj ko karakibil ibil wanda zai haye kamar mahayin doki in garman doki mai gudu ko wanda zai haye kamar mahayin raƙumi ko wanda zai haye yamshi mashiyan yana tafiya kaga zai daɗe dai wato saboda gwargwadon yadda kai ka wuce da wuri gwargwadon hankalinka zai kwanta eh saboda ko da kana ji kana gudu kamar in garmar doki amma ka kana ga wasu ƙugiyoyi suna kawo samami kaga ba nutsuwa ba daidai za da wanda zai wuce kamar kimtawar ido ba ko walƙiya wala ya wuce saboda ka shi watakila ma bai ga mai a hanyar ba wanda zai tafi a kamar doki ko da balle kuma wanda zai tafi yamshi mashiyan kaga zai ta gamuwa da tashin hankali inda ana mutuwa wani ma kafin a je karshe ya mutu don tsoro to sai dai ba mutuwa kuma ba wata mutuwa wani zai tafi eh, yana yana yana ya adu aduwan wani yana sassarfa wani yana tafiya hankali abin nan tafiya normal tafiya wani kuma ya zahafu zahafan yana jan cikinsa wani lokaci kugiya eh, ta jako shi nan wani lokaci ta jawo shi nan ya fizge amma ba duk sanda zai fizge sai ta tafi da wani abu na jikinsa to a haka a haka har ya kai ƙarshe to ba ba fatan dai mu zama hakan eh mun fi so dai kamar walƙiya ɗin ko <laughs> to haka haka za a tsallake to idan aka tsallake waɗanda duk suka tsallake kowa ya tsallake gaba aljanna ce to amma daga nan akwai wata tasha kuma akwai wata ƙantara da za a ƙara yin station a wurin a nan kuma ubangiji zai sa a yi kisasi cikin waɗanda duk aka gama musu hisabi suka haye to a nan kuma sai a yi kisasi wanda duk aka cuta da wanda ya cuta ce to duk ku zo duk a yi ramuwa ga waɗanda aka cuta duk ya cutu wani ya rama kamar yadda zu cikin hadisin bukhari hadisin abu sa'id al abu abul naji ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu mu'minai idan suka kubuta fayuhbasuna ala qantaratin bayna al-jannati wan nar akwai wata gada akwai wata tasha da nan za a tsare su tsakanin aljanna da wuta fayuqassu li ba'dihim min ba'd ayi kisasi ga sashen su da sashi min madhalima kanat bainahum fi dunya daga cutar da sashin su yawa sashi a duniya hatta idza huzzibu wa nuqiu sai an wato tsarkake su an tace su sun dawo garai udhina lahum fi dukhul janna sannan a lokacin za a musu izini a ce to shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la ahaduhum ahda bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana fid dunya ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ya ce to kowa ya kama ya tafi gidansa an gama hisabi sai a ce to su ji shela a ce kowa ya je ya shiga gidansa wani zai ce ah to ya zan gane gidana tunda ba a kai ni na gan shi ba annabi ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ɗayansu sai ya fi gane gidansa na aljanna fiye da yadda yake gane gidansa a duniya gare da safe kana ma'aikaci ko ɗan kasuwa ka fita ka je kasuwa ka dawo kana bacewa ba ka gane gidanka ba ba ka bace ba ba da ka shiga gidan makocinka ka ce wallahi batan kai kai ba zai yadda ba <laughs> ba zai yadda ba to yadda ka san ba za ka yi batan kai ba wajen gane gidanka to haka yan aljanna kusan sai ma fi sun sai sun fi gane gidansu ma saboda sama da yadda abin da yake gane gidansa ya zo a wasu ruwayoyin cewa siradi yana da kaifi ka haddi saif a ruwaya da ta inganta shine ka haddil musa kamar kamar abin nan kamar kaifin eh, eh, aska ta wanzami yadda take da kaifi haka yake da kaifi ga kuma ga kuma santsi ga kaifi ga santsi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace thumma yanju wa hatta idza faraga Allahu min al-qada'i bain al-ibad to har sai ubangiji ya gama hukunci tsakanin bayi daman su yan kafirai ya tasaqatu su daman za su ta fadawa cikin wutan ne su ba maganar ma su tsira su tsira daga wannan siradin to bayan Allah ta'ala ya gama hukunci kowa ya gama shiga duk dan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya tafi wuta sai kuma ubangiji idan ya yi nufin fitar da waɗanda ya yi nufin ya fitar da su da rahamarsa waɗanda suka mutu suna cewa la ilaha illallah suna faɗar kalmar shahada suna masu aiki da kalmar tauhidi cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ubangiji ya umarci mala'iku an yukhrujuhum fayarifunahum bi alamati bi alamati athari sujud Allah ce to su fito da su a fito da dukkan wanda ya mutu akan kalmar la ilaha illallah to abinda alamomin da mala'iku za su gane wanda ya mutu akan kalmar la ilaha illallah shine aga alamar sujada alamar sujada tare da shi saboda haka duk gaɓoɓin sujada sa ba za su cuta ba za su kubuta wannan yana nuna maka falalar sujada wannan nuna maka yadda sujada wato falalar yawan sujada ba na yawan sallah zai taimaka wajen samun shafa'a shi yasa lokacin da wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama shafa'ar sa ranar gobe kiyama ya ce inni ala ka bi kasratis sujud to ka taimaka mun akan kanka da yawaita sujjada ma'ana da yawaita sallah shi yasa malamai suka kawo wannan hadisi kamar Imam Bukhari ya kawo shi a babu fadlus sujud falalar sujjada yana nufin falalar yawan sallah wannan zai taimaka wa mutum wa harrama Allah ala nari an ta'kula min ibni adama atharat sujud Allah ya haramta wa wuta ta ci alamar gurbin sujjada a tattare da mutum fa yukhrijunahum sai mala'iku su fito da su wa qadim tahashu wani shi ne dab din da yake sahihi ta hashu wasu sun karan sun sun dab din sa qadim tuhishu amma abinda nawawi yake faɗa a cikin sharhin muslim cewa qadim shi shine yafi yafi zama ingantacce ay imtahashu ihtaraqu sun kone kurmus shine ma'ana imtahashu sun kone kurmus waga wanda ya nuna cewa muminai su za su mutu a wuta za su kone kurmus su mutu shi yasa ce fa sabbu alaihim min ma'in ƙalu lahu ma'ul hayat sai a zuba musu ruwa ruwan da ake kira ruwan rayuwa sai su dawo su yi rai bayan da sun ƙone sai su dawo da ransu fayan butuna na batal hibba hibba tsirar da yake fitowa ciyayar da take fitowa idan ruwa ya bi ta guri to za ga ciyayi sun fito a gurin to sai su rika tsirowa wani ya yadda gaggawar fitowa wannan ciyawa guri ne ba wani abu a gurin baka san kayi shuka ba wani ka bai shuka ba wani abu amma da ruwa ya rika gudana ta gurin yana wucewa ta gurin kawai sai aka waye gari sai aka ga gashi ciyawa har ta fito kuma saboda gurin magudanar ruwa ce nan da nan sai ta yi girma nan da nan cikin ɗan ɗan lokaci sai ka ga ciyayin sun tasa sun yi sama to haka su ma cikin gaggawa sai ka ga sun dawo sun wartsake sun yi kyau kamar ba su ba to daga wannan lokacin ubangiji sai ya sa su aljanna a nan kaga akwai tsoratarwa cewa bawa ya zama ya kyautata aikinsa ta yadda in an zo wannan matakin an zo wannan zangon wannan marhala ɗin da kowa sai ya biyo ta kanta ya zama yana da aikin da zai tserar da shi tunda ya ce fa minhumul mubaqu bi amali akwai wanda zai halaka a dalilin aikinsa to ashe kaga aikin mutum anan mai kyau yana da tasiri wajen kubutar sara da gobe kiyama ba kawai ya zauna ya yi abin da ya ga dama ba ya saba wa Allah yadda yake so ya zalunci waɗanda yake so ya zalunta ya ce ai Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka shi za a ji kansa gashi annabi yana cewa fa min mubaqu bi amali wanda aikin sa zai abin da saboda haka kowa zai kubuta ne bi qadri amali gurgudan aikin sa gurgudan aikin sa gurgudan yadda zai samu kubuta sannan sai ya kawo mana hadisin muslim wanda yake cewa وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل wa karatul qur'ana li yukala huwa kare faqad qil thumma umira bihi ba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar wa rajulun wassa'a Allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha fa qala ma amilta fiha fa qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadhabt walakin naka fa'altali yuqala huwa jawadun faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar wa fi labdhin fa ha'ula'i thalathatu awwalu khalqi Allah tus'aru bihim an-nar yawm al muslim anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يا تبت أتكن مسلم عنه daga dai shi abu huraira ta radiyallahu anhu kala ya ce sami sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwalan nasi yuqda fihi yawm alqiyamati thalatha mutane uku sune farkon waɗanda Allah ta'ala zai yi wa hukunci ranar gobe kiyama sune farkon waɗanda Allah ta'ala zai masa hukunci ranar gobe kiyama rajulun istushhida wani mutum ne da ya mutu a fagen yaki fa'utiya bihi sai a zo da shi gaban ubangiji fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha ubangiji ya sanar da shi ni'imomin da ya masa na maka kaza na maka kaza na maka kaza shi kuma yana cewa eh ya ubangiji kamun kamun yana ta faɗar ni'imomin da ya masa shi kuma yana tabbatarwa da cewa eh ya masa faqala ma amilta fiha ce to me kai da wannan ni'imar da na maka qala sai ya ce qataltu fika hatta qutiltu na yi ta gwagwarmaya da yaƙi saboda kai har aka kashe ni ƙala sai ubangiji ce ka zabta ƙarya kake yi walakin ƙatalta liyu ƙala jari huwa jari ka dai yaƙi ne don a ce da shi don a ce da kai jarumi faƙad ƙila to kuma an faɗa sun umira bihi sannan sai a umarni game da shi fasuhi ba alawar shi hatta ulƙiya finnar a ja shi akan fuskar sa a je a jefa shi cikin wuta wa rajulun ta'allama al'ilma wa 'allamahu da kuma sai kuma a zo da mutumin da yayi ilimi kuma ya karantar da ilimin wa qara al ya karanta al fautiya fa bihi a zo da shi fa ni'amahu ubangiji ya sanar da shi ni'imomin da ya yi masa fa ya san da su ya yadda ya amince Faƙala sai ubangiji ce ma amilta fiha to me kai da waɗannan ni'imomin da aka yi maka qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu ce ai na koyi ilimi saboda kai kuma na karantar da shi wa qara'tu fika al-qur'an kuma na yi karatun al-qur'ani saboda kai fa qala sai ubangiji ce kazabta ƙarya kake yi walakin naka ta'allamta li yuqala huwa 'alimun ka dai yi ilimi dan a ce da kai mai ilimi wa qara'ta al-qur'ana li yuqala huwa qari'un ka yi karatun ƙur'ani don a ce da kai makaranci faƙat ƙila to ai an faɗa sun umira bihi ko amara bihi sannan ubangiji ya umarni da shi ko ya umarni da shi fa su hiba ala waji hatta ulke finnar a ja shi a kan fuskarsa har a jefa shi cikin wuta wa rajulun wasa Allahu alaihi rizqahu da mutumin da Allah ta'ala ya yalwata masa arzikinsa wa atahu min asnafil mali kullahu ya bashi dangogin kuɗi wato nau'ukan kuɗi daban-daban gaba ɗaya fa'utiya bihi a zo da shi fa'arrafahu ni'ama ya sanar da shi ni'imomin da ya masa ubangiji ya sanar da shi na maka ni'ima iri kaza iri kaza iri kaza fa'arrafaha ya ce eh Allah kai min fa qala ma amilta fiha ubangiji to me kai fa qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha laka ce babu wata hanya da kake so a ciyar da dukiya a cikin tafaci sai da na ciyar saboda kai qala ubangiji ce ka kazabta ƙarya kake yi walakin naka fa'alta liyu ƙala huwa jawad ka dai haka ne Don kawai a ce da kai ai shi mai wannan mutum mai kyauta ne faƙaƙila to kuma an faɗa Sun ba umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulke fi ce to a kama shi a jashi a kan fuskarsa. har aje a jefa shi cikin wuta wa fi lafzin a cikin wani lafazi na imamu tirmizi fa haula'i awwalu khalqin lahi tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah waɗannan su ne farkon mutanen da Allah ta'ala zai rura wuta da sura na gobe kiyama Allah ka tsare mu wannan hadisi lokacin da Abu Huraira ya karanta shi labarin sa yaje gaban yaje ga Muawiya Muawiya ji Abu Huraira yana faɗar wannan hadisi har su ma ya yi sannan ya farfado ya ta kuka sauraka wannan hadisi kun ga Allah a nafisar salama ya zaɓi waɗanda suke sama aka zaɓi wanda yake mujahidun fi sabilillah a zahiri ana ga gashi ya ba da rayuwarsa saboda Allah babu shakka dole a yi masa shaida da cewa wannan yana san Allah da manzansa yana san addinin Allah ga shi yadda yake ya ma sadaukar da ransa har ma an kashe shi a saboda Allah sannan aka faɗi mutumin da shi kuma ya sa neman ilimi a gaba ya sa karantarwa a gaba yana koyo yana karantarwa babu shakka shi ma wannan ya kama hanyar annabawa domin ya kama gadon annabawa abinda annabawa suka bari gado shi ya riƙe kuma ya kama hanyar annaba ta da awafi sabilillah babu shakka idan mutane wannan babba ne da mutumin da Allah ya bashi madudiyar dukiya kuma dukkan wata hanyar da ake so a ga an taimaki addinin Allah ana ga yana sa kudin sa anan ka duba waɗannan mutane a zahiri babu kamar su domin gaba ɗaya za ka cewa addinin akan juhudin su ya ginu addini ba zai ginu ba sai akan waɗannan nau'ukan mutane da wanda za su bashi kariya da ƙarfin da Allah ta'ala ya ba su da jarumtar da Allah ta ba da waɗanda Allah ya ba su ilimi za su ba wa addini kariya da iliminsu da waɗanda Allah ya ba wa dukiya za su ciyar da dukiyarsu wajen yada addinin Allah waɗanda a su abin nan to amma kuma aka ce a cikinsu za a zaɓi waɗanda su ne farkon waɗanda za a rura wutar jahannama da su dole ne ya ba da tsoro shi ya sa mu'auye da ya ji sai da ya suma kaga bambancin tsoron Allah a gurinsu da kuma tsoron Allah a gurinmu bambancin yaƙini a gurinsu da yaƙini a gurinmu yana da wahala a cikinmu ma ban ce ba za a samu ba wanda zai ji wannan hadisin ya fidda ƙwalla ma amma a cikinsu za a samu wanda zai ji wannan hadisin ya faɗi da su ma ba haka kwatanta imanin ka da nashi to haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke wannan baya daga cikin manya-manyan sahabban muawiya ibnu abi sufyan ne yana cikin waɗanda suka musulunta da baya baya amma riba ne ya ratsa zuciyarsa kuma yana da yaƙi ne a ransa cewa abin nan da ake faɗa haka yake kuma yana ji wa kansa tsoro bai sakankance ba ya ji cewa aishi ya hai da sahabi ne shi a tsorace yake a firgice yake to wannan shine bambancin yadda imaninsu yake a cikin zuciyarsu da yadda yake a cikin zuciyar ɗaya daga cikinmu haka wannan hadisi akwai tsoratarwa a ciki duba da lokaci za mu dakata sai sati na gaba insha Allah za mu yi sharhinsa da abin da ya kunsa da maganar da malamai suka yi a game da abin da wannan hadisi ya kunsa da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجي السلام عليكم ما لما جني أكباني وند أكهدا كمرهكا ganyen tumfafiya aka bani wanda aka rubuta ayatul kursiyi a jiki aka ce idan a rika shan shi eh, in yi hayaki da shi ya in daka shi aka ce in daka shi in eh, daka shi garin in rika hayaki da shi wai maganin eh, aljannu ne da suka matsa mini shin ya halatta in yi amfani da wannan maganin A maganin aljanu ba a jikin tumfafiya ganyen tumfafiya ake rubuta ayatul kursi ba ka karanta ta shine maganin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abu Huraira lokacin da Abu Huraira aka shi ajiyar zakka shedan ya rika zuwa domin ya saci dukiyar zakka yana kama shi har dai karshe yace ka yafe min da yace zai kai shi gaban manzo Allah ka yi min afuwa zan gaya maka abinda in ka faɗe shi da daddare shi dan ba zai kusanci ka ba har rana inda rana ka faɗa har dare ce ka karanta ayatul kursi lokacin da ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san ko da wa kuke duk kwana uku din nan kuke ta artabu ya ce a'a ya ce ai shedan ne ce kuma sadaqaka wa huwa kazo abinda ya faɗa maka haka ne amma fa shi makaryaci ne saboda kaga karantawa shi kanshi shedan cewa a karanta <laughs> shi wanda zai dame ka din <laughs> ba cewa ka rubuta a jikin ganyen tufafi haka dake ta ba ka yi hayaki 'a shi ma ya san cewa wannan ba shi ne za saboda haka abinda za ka yi shi ne ka karanta in har kana so ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar abinda ya tabbatar cewa a karanta saboda haka ko ya ka rika karantawa da kuma sauran azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na safe na dare na kwanciya na tashi daga bacci daga wanta karatun qur'ani musamman suratul baqara da sauransu wannan shi zai magani magance maka aljanu amma duk wanda zai hada ka da wani ganye ya ce ka rika turare da shi ka rubuta ayatul kursi ko ka rubuta waye kai karare da shi wannan kawai yana kawo maka wani abu da ya ci kudin ka wannan ya wannan kisasin da za a yi tsakanin aljanna da wuta ya zai kasance ko ko idan an samu haƙƙi haƙƙin wani akan wani za a mayar da shi ne a baya a bayan da ya baro wato bayan da ya baro koko yaya abin zai kasance to ai aka riga aka haye suradi kuma ba sau biyu ake hawan suradi ba bai yiwa ka hau ka sake hawa <laughs> wanda dai ya haye ya haye kenan saboda ka waɗanda Allah ta'ala ya so sa shi aljanna ya riga an kaddara ko da ko wani abu tsakaninsu da ɗan uwansu to za a ga an gama sasanta wannan akwai waɗanda ubangiji ta'ala suna da laifuffuka amma ubangiji ala ya suturta musu laifinsu kuma zai biya musu duk abin da yake tsakaninsu da 'yan uwansu wannan duk ya cikin rahamar ubangiji da gafararsa to amma ka zo daidai wannan gurin to wane wane wane wane ya cuce ni to a lokacin za a yi kokarin a ga an sasanta tsakaninsu an mayar ma wanda aka cuta haƙƙinsa ubangiji duk zai yi wannan sannan a ga an wanke su kowa ya zama baya jin kullatar ɗan uwansa a zuciyarsa sai a ce to su shiga aljanna amma ba ana nufin za su koma su hau salati kuma su kuma fadawa ciki ba a in za su fada tun farko su fada mana sai kuma <laughs> yanzu bayan an haye wannan shine abin da ake nufi da wannan kisasi din ana nufin wani ba zai shiga cikin aljanna yana jin wani ya cuce shi ba ko ba abin da aka yi wannan ce akwai dan Allah akwai hadisin da ya nuna cewa abin layyar mutum shi zai tsallakar da shi siradi wannan ba gaskiya bane hadisi ne maudu'i don hadisan da suka zo magana laiya ba su inganta ba duk wani hadisi da ya magana laiya hadisi ne wanda bai inganta ba kamar da ibn al-arabi yake faɗa mutum zai iya yin wannan addu'a saboda wani hali da ya shiga allahumma sallim sallim na'am za ka yi addu'a allahumma sallim sallim duk wani hali da mutum ya shiga zai yi addu'a ai addu'a ce allah ka kubutar allah ka kubutar dangane da karatun salatin karatun satin da ya gabata na ji wasu suna cewa akwai hadisin da ya ce idan mutum ya sha giya sai wani ya zo ya yi musafaha da shi to shi ma wanda ya yi musafaha da shi da wanda ya sha giyar ba za a karɓi sallarsu ba ta kwana arba'in wani ƙarin gishiri ne ba wanda yana cewa na yi aure ba da daɗewa ba sai mata ta yi mun tambaya kan tsarkin turare ni ko ban san ba ni da wata masaniya akan hakan sai na ce wata ban taba jin wannan irin tsarkin ba to za a yi ka ji kai da ba sai fan satin da ya wuce da ya ce <laughs> ba za ka ji ba to shi ne nake tambaya ina jin wata tana nufin matan da take haila ta rika amfani da turare saboda habamin da yake tashi ne ma ba wai tsarkin ake da shi turaren ba wannan ake nufi kawai da alama ita ma bata sani ba menene gaskiyar idan mutum ya mutu a aka sashi a kabari ahalinsa za su tsaya suna tunatar da shi tambayar kabari wannan ba gaskiya ba ne hadisin da ya zo akan wannan bai inganta ba a rika gaya wa mamaci in an ce maka kaza ka ce kaza in an ce maka kaza ka ce kaza to ku gaya masa mana tun kafin ya mutu sai bayan ya mutu ya tafi lahira kuma da kuma kuna gaya masa ai ihu bayan hari kenan in har za kuna son shi ku rika tunatar da shi abin da ya kamata yi a nan duniya mana yadda in ya je can ya amma sai ya mutu sannan ku tsaya kuna cewa in an ce kamar kamar wata jaraba irin satar jaraba da aka saba a nan a nan ita za a yi a can ma eh. inda haka ne ai ba wanda ba zai ci ba kowa yana da masoyansa eh menene gaskiyar cewa idan mutum ya saki mace ta samu ciki kafin shekara biyar za a danganta ɗa ga ga wannan wato ta samu ciki kafin shekara biyar wato shekara uku ko hudu ko wannan ba gaskiya ba ne ka'ida ciki baya wannan magana kwantan ciki kowa duk ba gaskiya ba ne don Allah a yi mun bayani dangane da bambancin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati da yin tawassuli da shi domin wani na ji wani na cewa ana iya tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai darasi tamanin da muka yi a kan qadiyar tawassuli yana nan eh, ƙa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na shaykhul islam ibnu taymiya eh, bin nake tsammani 80 ne darasi 80 ne ko eh yawwa kasa 80 akan kadiyar tawassuli da haka kaje ka saye shi duk yafi abin da zan gaya maka yanzu shin yana cikin kisan kuskure mutumin da yake tuka mota shi da mahaifiyarsa sai ya hadari mahaifiyar tashi ta rasu to ta ba zai yi azumi ko ba zai yi batun da mahaifiyarsa ce a to ita mahaifiyarsa ba rai bace ko kuma a haƙƙinsa ta bai kai na kowa ba da za ka yi na wuce ta ka ƙi yin nata ita ma za ka yi ko ya halatta mutum ya kiwata dabbobi don ya sayar lokacin kirsimeti bai halatta ba malam mace ce ta haihu kafin kwana arba'in kafin kwana arba'in su cika sai jinin ya rika tsayawa yana dawowa kuma duk lokacin da ya tsaya tana ganin farin ruwa har sai da ta sakankanci cewa ya ɗauke gaba ɗaya har ma ta fara yin sallah sai kuma ya dawo bayan yini ɗaya ko kwana ɗaya to menene hukuncin dawowar da ya yi duk da farin ruwa da ta gani wato alamar ɗaukewar shi baki ɗaya matuƙar jinin haila ya kwana a jinin biki ya kwana arba'in to ya kai iya ƙarshen kwanakin da ya kamata ya yi a ƙa'ida ta sunna ko kuma in ce a magana mafi inganci mafi yawan kwanakin jinin biki shine kwana arba'in idan har ta yi kwana arba'in to duk wani jini kuma za ta gani sai dai zama na larura ne sai ta ji ta nemi likita domin a ba ta magani da ta gaba da sallah da sauran ibadunta wannan shine abin da yake mafi inganci cikin maganganun malamai da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya ganar da mu ya tunatar da mu ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in